الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد za mu tashi darasi na hamsin a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani 49 na a cikin karatunmu na alkur'ani mai girma a yau 18 ga watan jumadal ula jira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1430 wadda ta yi daidai da 13 ga watan biyar a shekara ta 2009 ta miladiya za mu tashi aya a za mu tashi aya ta 261 ko na 261 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنفقت وأنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم نعم الله تعالى يتشي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة wato allah ce misalin ciyarwar batarwar da waɗanda suke batar da dukiyarsu suke yi a tafarkin Allah shine wato hanyoyin da'ar Allah kamar tali habba kamar misalin ƙwayar hatsi ce da aka shuka ta aka yi ruwa aka shuka ta a ƙasa wadda take mai ni'ima aka yi ruwan sama ta fitar da tsirai ta fitar da tsiro kuma wannan tsuran har ya kai ya zamanto ya yi goyo da zangarniya guda bakwai shine an batar saba a sanadu ta fitar da zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba a cikin kowace zangarniya akwai kwaya guda dari wallahu yudha'ifu liman yasha Allah madaukakin sarki yana yana ninnin kama wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah kuma mai yalwar falala ne masani ne da wanda ya cancanci falalarsa wannan misali ne allah maɗaukakin sarki ya bayar na al'infaku fi sabilillah ciyarwa a tafarkin allah wato bayan allah maɗaukakin sarki ya gaya mana abubuwan da babu wanda zai iya tabbatar mana da su in ba annabi ba shine irin labarukan nan da suka faru na tsakanin annabi ibrahim da kuma na wanda ya wuce alkarya allah ya ɗauki ransa ya rayar da ya ɗauki ransa ya bacci shekara ɗari sannan ya rayar da shi da kuma yadda nuna ma annabi ibrahim yadda yake rayar da matattu bayan sun yadda yake tayar da matattu waɗanda abubuwa ne suke ƙara mana yaƙini babu wanda suke kawo waɗannan labaruka illa annabawa to don haka kenan abinda suka yi umarni da shi kamar yadda za mu riki waɗancan labaruka da gaskatawa da ƙara samun yaƙini haka ya kamata mu rike su da gaske domin cewar dukkaninsu gaskiya ce daga allah maɗaukakin sarki allah ya ce misalin ciyarwar waɗanda suke ciyarwa zahirin ayar matsalul ladina kuna misalin waɗanda suke ciyarwa a tafarkin Allah to amma in aka duba abinda aka aka kawo misalin da shi misali ne aka ce ka matsali habba kamar ƙwaya, saboda haka sai nuna kan cewa kamar misalin da ake bayarwa na ciyarwar ce domin wato al'adar alkur'ani ya kawo misali da abin da yake mahsus mutane sun san shi suna ganin sa iri da muzu da idanunsu suna shafa shi ya zuwa ga wani abu wanda yake sai dai a yi tahayyulinsa a zuci sai ya zamanto kamar inda idanunsu ya gani kamar inda suka ga abin da idanunsu sai kuma su gan shi da idansu na zuci da basirarsu ta zuci sai zamanto wannan ya daɗa ƙara tabbatar musu da abin a cikin zuciyarsu ya tabbatar musu da wajen falalar wato allah ya kwatanta mana misalin yadda allah yake ruɓanya wato dukiyar da mutum ya bayar da ita saboda Allah saboda haka matsalu faƙatin ladina yunfiquna fi sabilillah sai aka shafe almudaf aka tsayar da almudaf ilaihi a makaminsa misalin ciyarwar waɗanda suke ciyar da dukiyarsu fi sabilillah sabilillah abinda ake nufi su ne hanyoyin da'ar Allah yawa gare su hanyoyin da'ar Allah suna da yawa dukkanin wata hanya ta alkhairi kamar da Allah ta'ala ke cewa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum babu wani abin da za ku batar ta wata fuska ta alkhairi ba ta tabbata ga kawo kanku duk wani aikin alkhairi infaq ne fi sabilillah amma wanda yafi komai girma yafi komai daraja yafi komai daukaka shine dukiyar da aka bayar da ita wajen jihadi dukiyar da aka bayar da ita wajen jihadi fi sabilillah ita rubunta yafi kowace irin dukiya ta yafi kowane irin infaq shi yasa nima waɗansu malamai suke cewa wajen faɗin Allah ta'ala wa fi sabilillah abinda ake nufi jihadi kawai waɗansu kuma suka amma cewa dukkan wata hanya ta alkhairi ta shiga cikin wannan wanda a wannan ayar alladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah waɗanda suke batar da dukiyoyinsu a hanyoyin a hanyar Allah ana nufin dukkan hanyoyin da'ar Allah bizat ma kuma abin an keɓance jihadi da ambato saboda girman faralarsa kuma a cikin jihadi ne muka ga wato sahabbai sun yi fice kamar inda abin da sayyidina usman ya yi lokacin da abdurrahman ibn auf ya zo da dukiyarsa ya ce ya kawo dinari dubu hudu dinari dubu takwas yake da shi ya ce ya ajiye dubu hudu ga iyalinsa maza Allah sallallahu alaihi wasallam masa kyakkyawan addu'a sayyidina usman ya zo ya ce shi ya ɗauki nauyin duk wanda ba shi da halin abin ba da halin abun hawa zai ɗauki nauyin guzurinsa da abin hawansa ya zo ya zube dirhami ya zo ya zube dinari dubu a gaban manzan a kan cinyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa ciki yana juya su yana juya su yana cewa ma darra usman ma fa'ala ba'da yau duk abin da Usman yayi bayan wannan rana ba zai cuce shi ba a wata riwayar yana cewa ya ya rabbi ya rabba Usman raditu an Usman farda an ya ubangijin Usman na yadda da Usman ka yadda da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'ar saboda ganin irin wannan infaqin da yi to Allah ya musala ya ce misalin shine kamar ka ɗauki ƙwayar hatsi ka shuka ta a ƙasa wadda take kyakkyawa mai albarka mai alkhairi a yi ruwa na sama ka kula da noman har ya zamanto ta fitar da tsoro. wannan tsiron har ya zamanto ya yi goyo an samu zangarniya guda bakwai a ciki a kowace zangarniya an samu guda ɗari kaga ƙwaya guda ɗaya ta zamanto kan cewa ƙwaya guda nawa kenan guda 700 guda ɗaya ta zama to 700 to wannan shine tad'if da Allah madaukakin sarki yake kamar yadda zo a hadisin Abdullahi dan Abbas cewa Allah madaukakin sarki idan mutum mutum yayi niyyar aikata aikin alkhairi Allah zai rubuta masa zai rubuta masa in ya aikata in bai yi ba Allah zai rubuta masa ya aikata aikin alkhairi daya in ko yayi Allah zai rubanya masa aikin alkhairi goma har ya zuwa ga sab'ati dhifni kuma ma ila ma sha Allah har ya zuwa 700 har ma ya zuwa ya inda Allah ya so to wannan ma'ana ta biyu shine yake nuna cewar ma'anar wallahu yudha'ifu liman yasha ƙari ne akan 700 din Allah kuma yana ninninkawa ga wanda ya so wato sama da 700 din ma hadisin ibn abbas shahid ne akan wannan ma akwai hadisin abdullahi ibn amr bin al-as a cikin sahih ibn hibban yayin da aka saukar da wannan ayar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma zid ummati sai Allah ya saukar da manzon ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu ad'afan kathira kaga ba a faɗi iyakar ba nan an faɗi iyakar 700 a can ku sai Allah ya ce Allah ya rubanya masa ya ninninka masa ninki ninki ne yawa sai shi Allahumma zid ummati Allah ka kara ma al'ummata sai Allah ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab wanda suke as-sabirun masu haƙuri a cikin da'ar Allah ne kadai Allah yake cika musu ladan su ba tare da gwargwado ba ba tare da iyaka ba su ya mafi karfin a ce an ninka musu sau dubu kaza ko sau dari kaza ko makamancin wani bai gairi isa ba tare da iyaka ba to dan kada kai mamaki ce to yaya za a yi wannan abin ya zama to kenan wato yawan ai har yawan ya wuce misali ya wuce to in kana mamakin misali yawa ne to kai mamakin kai mamakin kai mamakin sifar Allah kai mamakin yarwar farar Allah da kuma sifar Allah ta cewa shi ne mai girman da babu kamarsa ne mai yarwar da babu kamarsa ya yace wallahu wasi'un Allah shi ne mai yarwar farar idan Allah madaukakin sarki zai ce ma wanda ya fi kowa wulakanta wanda zai shiga aljanna na karshe allah maɗaukakin sarki zai ce masa kana son duniya da kana son kamar duniya ya zama to shine abin da za a baka ce allah kai ne ubangijin talikai kuma kana izgili da ni ta cije ka ta samu kutankucin duniya wannan shine shine wato talaka talaka na aljanna shine wanda za a bashi kutankucin duniya watakila ka ce ta zuciyar mutum ma za ta iya za ta iya ba ma ba ta yaya zuciyar mutum za ta iya za ta iya suranta mallakar duniya eh ta yaya zuciyar mutum za ta iya suranta mallakar duniya zuciyar ka ba ta iya suranta mallakar duniya ba amma a can Allah maɗaukakin sarki sai ya sanya mata ma'ana kuma ka mallake ta kuma ka ji ka mallake ta ɗin kuma ka iya mallakar ta ta to shine wannan yana daga cikin sifantuwar Allah da wannan sifa wallahu wasi' Allah mai yalwar falala ba shi da iyaka saboda haka irin abubuwan da zaka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah maɗaukakin sarki ya ba mu mutum lada wato kwacin dutsen Uhud duk waɗannan abubuwa duk waɗannan abubuwa haƙiƙa ne ba mubalaga ba ce domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya faɗa wani abu ba gaskiya ba wannan hakika ne idan hankalinka yanzu kai da zuciya kamata ya suranta wannan ba saboda kana cikin wannan duniyar wadda take iyakantatta da gabas da yamma kudu da arewa da sama da kasanta amma yayin da zai zama tukan cewa rayuwar a cikin wato rayuwa ce ta aljanna wadda take ta sifanta da huludun lamaut tabbata babu mutuwa to wannan duk abin mai yiwuwa ne duk abin mai yiwuwa ne yanzu kaga mutum duk irin da jin daɗin da zai yi yana da jin daɗi ne cikin shekara saba'in tamanin sittin irin wannan amma yanda zai zama tokan cewa a ce babu iyaka to kaga ba mamaki bane a ce duniya ya zama tokan cewar ya sata cikin aljihunsa ya kan cewa ya wadace da ita alim allah masani ne ya san wanda ya dace da falalarsa a cikin wannan ayar akwai <clears throat> nuna wato kwadaitarwa akan ciyarwa akan wato ciyar a ciyarwa a tafarkin Allah madaukakin sarki dukkan al'umma dukkan al'umma ba za ta ci gaba ba sai ta san hanyar da ta bi yadda za ta raba arziki a cikinta domin shi Allah madaukakin sarki yadda ya raba arzikinsa ya ba ma waɗansu ya fifita waɗansu akan waɗansu wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq Allah ya fifita sashin ku akan sashi a cikin arziki wannan haka ɗabi'a haka Allah madaukakin sarki ya halitta ba za ka taɓa canza wannan ba to amma Allah a cikin hikimarsa a shari'arsa mai hikima gwana sai ya sanya yadda zai zama tukan cewa an sanya arzikin nan yadda kowa zai samu yadda tsarin arziki yake a cikin musulunci shine cewa na farko aka tabbatar ma da kowa yancin mallakar dukiya in kana da dukiyarka da Allah ya baka to ba wanda yake da haƙƙin ya kwace maka in ya kwace maka ya zalunce ka ya ci kuɗin ka bil batil ya ayyuhal ta amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya da suka imani kada ku ci dukiyoyinku ta hanyar zalunci da ƙarya da rashin haƙƙi to kaga aka tabbatar aka tsare dukiya ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin maganarsa da yayi wanda yake sama da dubu ɗari na musulmi suka ji ta ta zamanto matsayin mutawatir yace inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yawmikum hadha fi fi baladikum hadha fi sha'rikum hadha dukiyo rayukanku da dukiyoyinku da mutuncinku masu alfarma ne a kanku kamar yadda wannan rana take da alfarma a wannan gari a wannan wata saboda haka shari'a ta tsare dukiya don haka in mutum da dukiya an tsare masa dukiyarsa ba za a zo a ce za a yi gurguzu ba a ce duk mai dukiya a kwace dukiyarsa kamar yadda pol ya kamar yadda su kalmak suka kamar yadda su lenin suka yi a rasha duk wanda yake da dukiya sai a kwace masa dukiyarsa a'a an yadda da kan cewa duk wanda yake yi kokari ya samu dukiyarsa a tabbatar masa da wannan falalar cewa Allah madaukakin sarki ne ya bashi kuma a wannan ya a haƙƙi ne nasa da shari'a za ta tsare masa to amma kuma an yi yadda zai zamanto dukiyar ba ta zamanto kawai tana yawo wajen waɗansu su kaɗai ba shi yasa ne ma hatta wajen jihadi hatta wajen dukiyar fai aka ce ba kawai masu yaƙi za a rubuta ta za a raba ta ba وما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل kaga ba ce kawai wanda suke jihadi ba aka ce aka aka ambace su a bilkurba wanda suke dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da misakai da marayu da kuma wanda suke yan hanya don yanzu Allah ya ce ni kai la kuna dulatan bainal aghniya don kada dukiya ta zamanto yawo take kawai tsakankanin mawadata daga cikin ya zamanto an samu wata tabaka ta masu shi wata tabaka ta marasa shi ba yadda za a yi wanda ba shi da shi ya yi burin kan cewa wata ran ya taso ya zo da tabakar masu shi to musulunci ba haka yake ba zai to an yi wannan tabakiyar ba a musulunci ya kawo tsarin yadda zai to wanda yake ba shi da shi shi ma wata ran zai to ne shi saboda haka aka sanya ƙa'idodi ne da dukiya za ta zamanto ba za ta rinka yawo a cikin mawadata kaɗai ba shine aka sanya haƙƙi na wajibi da za a rinka ɗauka daga cikin wannan dukiya haƙƙi wajibi akwai wanda ake ɗauka a cikin rayuwa akwai wanda ake ɗauka bayan mutuwa wanda ake ɗauka a cikin rayuwa kamar zakka za a ɗauke ta wajibi daga dukiyar mutum haka zalika kamar abin nan annafaka ciyar da iyali da ciyar da 'ya'ya da ciyar da 'yan uwa wajen malaman da suke cewa 'yan uwa mutum in fakire ne wajibi ne mutum ya ciyar da su wannan yana daga cikin nafaka wajiba dole ne ka ciyar da dole ne ka ciyar da mutum sannan daga cikin haƙoƙin da za ka ciyar wajen ka fara, kafara fara masakai ake bama fara rantsuwa ka fara karya azumi ka fara bihar fara ila duk aka sanya su hanya ce wadda yake za a za a za a tsamo kudin nan daga hannunka a tatso kudin daga hannunka amma ba tatsewa wanda yake za a mai da kai ka zama to dan siriri ba an tatsa komai an kyale ka a'a ta da ma'aqula a cikin zakka idan noma kai aka ce ka ba da ushur idan ma noman kayi ne da shayar da ruwa aka ce nisful ushir kashi ɗaya cikin ashirin in dukiya ce wadda ke kai tsoruri ka samu ka sha wahala wajen aikin ka da sauransu ka ajiye ta ka jujjuya ta za ka rinka bada kashi biyu cikin kashi biyu da rabi cikin ɗari a shekara ba ta zama tuwon da za ta takura maka ba haka wajen kafara ɗin ma ita ma kafara in ka duba yadda aka yadda gidarin ta yake to sannan wani haƙƙin kuma na dukiya da za a da za a kwata da za a karba daga hannunka tilas wajibi na faƙar wajiba bayan mutuwarka shine gado kuma da za ka tashi yin gadon ba a bar gadon a hannun wani ba ko a hannun alkali ballantana ka je ka ce za ka yi apil alkali ya yi rabon gado ba ka yadda ba don me ya ba ma mahaifiya. su ya mahaifiya sudusi maimakon ya ba ta sumuni bai yadda da wannan ba ba za ka yi kara ba allah ne ya raba da kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai suke cewa Allah bai bar rabon gado ga wani mala'ika ba ko ga wani annabi sai yayi da kansa yace kowa ga abin da za a bashi kuma Allah a cikin wannan ya rahama ga bayi ya zamanto da yadda ya tashi ba da dukiyar sai ya zamanto wanda suka fi kusanci da kai su ake ba mu dukiyar saboda haka ba za a ji a ɗauko dukiyar bane a ce an kwace an mayar da waɗansu sun zamanto su ne mawadata an bar naka zuriyar kuma su ne fakirai mafiya kusanci da kai su za a bama ƴaƴanka da matanka da iyayenka in babu iyayen kuma da ‘yan uwa in ka kalli ka'idar hajjar yadda waɗansu suke hana waɗansu cin gado za a ga duk ƙoƙari ake ya zamanto wanda ya fi kowa kusanci ne zai ci gado hmm? wanda ya fi kowa kusanci ne zai ci gado idan da uba ‘yan uwa ba za su yi gado ba in akwai uba yan uwa wanda suka fito ciki ɗaya ba za su yi gado ba idan akwai ƴaƴa uba sai a rage masa nasa ba zai zamanto zai cinye tsoron dukiyar ba ba zai zamanto asibi ba wannan kaga yadda aka wajabta maka ka fitar da dukiyar ka bayan mutuwa ta hanyar gado amma aka kyale maka kuma kashi ɗaya cikin uku shine wasiya kana so watakila kai ma wani insani wanda yake shi dan uwanka ne amma ba zai ci gadon ka ba sai ka gane daga cikin dukiyar taka sai ka bashi amma aka ce kawai sulusi ɗaya kawai take da haƙƙi kai wannan sannan aka kawo kuma waɗansu hanyoyi na hanyar ciyarwa na mustahabbi wanda ga sunan hanyoyi shine sadaka da kyauta da wakafi da sauran abubuwa na da sauran abubuwa na tabarru'at waɗanda ake yi kamar abin nan abin nan kamar arrahba wala abin da ka bamu mutum gida ya zauna gwargwadon rayuwarsa mm, da sauran hanyoyi waɗanda suke na mu'awaza ne wanda yake duk ta haka ake sanya wato jujjuyawar kuɗi a cikin al'umma yadda zai zamanto wata ran wanda ba shi da shi sai shi ma ya wayi gari shi ma ya zamanto mai shi ne ya shiga cikin masu hannu da shuni shi ma ana neman shi ma ya fito da nasa shi yasa ne ma malamai suke cewa wajen ba da zakka wanda suka san hikimar zakka in suka tashi ba da zakka ba so ake yi ka je ka rarraba wa mutane naira biyar biyar ba ko naira hamsin hamsin ka ba da zakka kenan ka raba mutum hamsin naira hamsin hamsin gara ka dunkulo ta gabaki ɗaya ka ba mu mutum biyar ko mutum ɗaya ka danga masa gabaki ɗaya zakkar domin shi ma baɗi ya zama mai fidda zakka ne sai a yawaita ɗabakar masu fidda zakka a yawaita mawadata wannan shi ne hikimar zakka kamar da imamun nawawi ya bayyana don aka tashi ba da zakka ka ba mutum abin da zai sanya shi ma ya zama to gani cewa baɗi shi ma ya fitar da zakka to wannan yana daga cikin hikimar shari'a shi sa waɗannan ayoyi masu yawa da za mu karanta a cikin wannan a cikin wannan rubri da akan wato al-infaq fi sabilillah ne Allah ya bude da bayanin falalar infaq din domin a zaburar da mutane kan su ne kan wato yin wannan abun domin kowa yana son alkhairi kowa yana abinda kowa yana son mutum ka ga kayi abu dan kaɗan amma ka samu abu mai yawa wanda yake shine albarkar da Allah ya sa a cikin noma albarkar da Allah ya sa a cikin noma kenan shi yasa nema a waɗansu malamai daga cikin wannan ayar suka yi istinbatin wato albarkar da ke cikin noma saboda Allah maɗaukakin sarki ya sanya rubin da ake samu a cikin noma wanda yake shine ma'ana albarka kathratul khair ninki eh, ninkin ba ninkin da ake samu na alkhairi a cikin noma wanda har Allah ya sanya shi wato abin da zai buga misali da shi ya nuna kan cewa wannan abu ne na alkhairi da ya kamata mutane su lura da shi don haka su zabura wajen neman alkhairin Allah maɗaukakin sarki a nan wajen domin Allah maɗaukakin sarki ya kawo shi misali akan abin da alherin sa yake da yawa yake ninka shi ninkin ba ninkin. a cikin haka akwai kuɗaitarwa kan aikin noma kan harkar noma watakila mutum ya ce to idan a yaya hadithin idan ta baya tun bil'ina wa akhaftun bi adnabil bakar wa raditun bil harf wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu minkum hatta tarji'u ila dinikum idan kuka yadda da cinikin al'ina wato ciniki ne daga cikin ciniki ne daga cikin hanyoyin ciniki da suke kaiwa gari ba kuma kuka yi ruko da jelukan a jelar shanu kinaya ga noma kenan kun sa kun ɗora masaniya garma tana ta noma wa raditun bizar kuka yadda da noma wa taraktumul jihad kuka bar jihadi Allah sai ya sallada muku kaskanci da wulakanci to nan ta yaya za a yi mu ce kuma gashi wannan ayar ta nuna kan cewa wannan hadithin zahirinsa kamar kan cewar yana bayyana illar wato karkata ya zuwa ga rukuni ya zuwa ga sha'anin noma da abin da ke ciki ga shi kuma wannan muna cewa wannan kwadaitarwa ne kan a yi tsororin wato a kula da harkar noma saboda albarkar da ke ciki babu ta'aru tsakanin wannan fahimta ta malamai da suka samu a cikin wannan aya da kuma abin da wannan hadisin yake faɗa domin hadisin abin da ke cikinsa shine wa raftumul jihad barin jihadi a nan illar take ba wai ba ne yake da illa ba kamar yadda ciniki din ma ba shi da ila tunda an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ciniki yace kasbu rajul min amal yadihi wa kullu bay'in majrur mabrur ya ya ce duk abinda ya komai tsarki a cikin abinda mutum ya nemi abinci da shi shine mutum ya aiki da hannunsa da kuma dukkan ciniki wanda yake kyakkyawa ciniki wanda yake wato nagartacce kaga nan an nuna kan cewa ciniki yana da kyau to amma kuma in aka ce za mu ɗauki zahirin wannan hadisin ne kamar suka ake yi kai to amma abinda wannan hadisin yake nufi shine kan cewar wato mutum ya mai da hankalinsa kan aikin duniyarsa kan neman duniyarsa ya bar jihadi ya bar yi ma addinin Allah hidima ya bar taimakon addinin Allah shine abin illa amma wannan fahimta ta malamai ta cewa wato wannan ayar ta yi nuni akan a zaburarwa da kwaɗaitarwa kan a eh, harkar noma wannan fahimta ce ingantatta al'imamun ƙurtubi ya ishara ga wannan kuma ya kawo ma waɗansu shawahid akan haka don haka ya kamata gashi nan kuma yanzu an fara ruwa yanzu ake tafiya noma masu yi sai su tafi su zabura allah sarki ya sa albarka kuna gani fa yanzu abin da yake faruwa a kamfanin wannan kamfanin raji na ƙasar saudiya sun ce baɗi za su ware dala ɗaya bayan ɗaya har miliyan 400 don su zo su sa ta a kasashen afirka domin su noman abinci saboda abin da bara ta nuna mutane kasashen da suke da mai da suke da dukiya sai ga ta tasu bata wadatar da su akan komai ba sai da aka wayi gari wata ran a kasar saudiya jini ni'imar da suke da shi ana neman kwai an rasa ana neman kwai an rasa kwai guda ɗaya an rasa shi saboda babu abincin dabbobi babu alkama saboda saboda me saboda sun dogara akan a kawo daga wani waje don haka sha'anin noma yana da muhimmanci na kuwa Allah maɗaukakin sarki ya ishara ga albarkar da ke cikinsa a cikin wannan ayar. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا حسنا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله مدوكاكين سركي يتي الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله waɗannan da suke batar da dukiyoyinsu a cikin hanyar taimakon a cikin hanyar ɗa'ar Allah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha sannan kuma ba sa biyar da ciyarwar da suka yi da gori wala adha ko cutarwa ga waɗanda suka ba su to waɗannan lahum ajruhum inda rabbihim su ne ladaddakin su ya tabbata gare su a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanun ba za su yi bakin ciki ba wannan sai ya zama bayan an faɗi misalin yadda nafakar take kasancewa ciyarwar to sai kuma aka faɗi aka yi shimfiɗa domin a nuna kan cewa ita ciyarwar a tafarkin allah tana da sharuɗa kuma wanda suka cika wannan sharaɗin su ne za su samu wannan ladan na ninkin da ake yi a waɗanda suke ciyar da dukiyarsu a tafarkin allah a hanyoyin ɗa'ar allah shine sun ba mu masakai sun ba mu iyaye sun bayar domin jihadi fi sabilillah sun ba wanda guzurinsa ya yanke duk dai wani wanda hudu wata hanya ta ciyarwa da allah ya so a ciyar suke ciyarwa to sun malayu biyu na ma an faƙo mannan wala ana sannan kuma a cikin ciyarwar tasu ba su ɓata ba su biyar da gori bayan sun ciyar ɗin ba ba su biyar da wannan ciyarwar da gori ba alman ma'anar alman shine zikrun ni'am ala wajhi i'dadi laha wa taqri'i biha ka ringa ambatan ni'ima ta fuskar kididdiga su ni ne maka kaza ne maka kaza ne maka kaza wata kai da kwankwasa da wulakantawa baka da komai ne maka kaza kai menene kai inda ba dan ni ba irin waɗannan manganu shine gori wannan shine gori to Allah madaukakin sarki ya nuna wato aka kawo summa a nan wajen domin nuna kan cewar wannan wata martaba ce wadda dole ta tabbata kafin infa ya zama tofi sabilillah dole sai ta tabbata ba zai yiwu a ce ka ciyar fi sabilillah ba sai ya zama ko kai gori ba in kai gori ka bata ce ta zama to cikin masu ciyarwa fi sabilillah ba wala aza ba kuma sabiyar da ciyarwarsu da cutarwa cuta ga wanda suka ciyar ma bil qawl wa ma bil fi'l bil qawl shine ya zamanto ka ka yi masa sannan ka je kana faɗa ka yi masa ka je kana faɗa ya zo ya zo ya yi bayanin halin da yake ciki kowa yana ganin sa da rufin asiri ka rufa masa asiri sannan ka je kana yadawa kana faɗa ma mutane domin ka nuna kan cewa aiwana da kuke gani ɗin nan haka Allah ya sauke yau yau ba kyau wani da ake gani haka wai kai kana fa'ida ta fuskar tausayi nan ku ba wani abu bane illa wannan illar ta domin ɗabi'ar rai ne yana daga cikin wannan dabi'a ta rai cewa san mutum ya yi gori da kuma san ya yi takabburi ya sallaka kansa akan wanda yake na ƙasa da shi saboda ɗabi'ar rai ya rinka ganin yana da matsayi daga wani ma yana da matsayi sai ce nasa matsayin ya fi na wancan saboda haka sai ya yi takabburi a kansa ko kuma shi ne za ka ba shi ɗin amma ka wulakanta shi cuce shi ka ɗauki abin ka jefa masa ka ce gashi nan mayata to irin wannan sai ya gwammace ma baka ka ba bisa ce ka ba shi sai ya gwammace baka ka ba to Allah maɗaukakin sarki ya yi gargadi akan wannan shi alman mutum ya bayar da abu sannan ya gori yana daga cikin ka irin dunu Allah maɗaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce. la yadkhulu janna salatun la yadkhuluna aljanna al'aqu li walidayhi wa mudmin al-khamr wal mutane guda uku ba za su shiga aljanna ba a wata riwayar la yanzuru Allah ilayhim Allah ba zai kalle su barana ranar me me saba ma iyayensa da da mashayin giya wanda yake kullum a cikin teku da kuma almannanu bima ba da mai gori da abin da da mai yin gori da kyautarsa da sadakarsa ya bayar ya zo yana gori ya bayar ya zo yana faɗa ita shi yasa ne Allah madaukakin shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da sadaka da koyar sadaka hmm? Hmm. kamar yadda zai zo a cikin intubu sadaqati fa ni'im mahi ana kwadaitar da koyar sadaka domin me domin ya zama tokan cewar mutum bitu wanda ya bayar ba wannan yana daga cikin abin da aka yi domin wannan umarni na Allah madaukakin sarki yana daga cikin rahamarsa ga masu bayarwa da rahamarsa ga masu karba rahama ga masu bayarwa domin ya zamanto wannan kyautar da suke wannan sadakar da suke bayarwa ta zamanto taskiya a gare su ta tsarkake su da ta tsarkake su daga miyagun dabi'u domin mummunan domin a shi da yi gori gara ba ke kyautar ba gara ba ka bayar ba da ka bayar kai gori gara ba kai ba kamar yadda ayar da za ta zo za ta nuna gara ma san ba kai ba saboda shi yin wannan gori din wata cuta ce ta zuci da za ta kai ka cikin fushin Allah madaukakin sarki saboda haka aka nuna ma a cikin wannan akwai rahama ga masu kuɗi daga cikin muminai kan ya zamanto su sifantu da kyawawan sifofi kada su yi wannan mummunar ɗabi'a sannan a ciki kuma akwai rahama ga mabukata wanda ake ba su taimako ake ba su sadaka ake ba su kyauta kan cewa ai musu yadda zai zamanto kan cewar ba a karya musu zuci ba saboda yayin da mutum ya zamanto cewar an je an yi masa insani amma aka wulakanta shi aka tozarta shi bayan an yi masa aka je ana abin nan ana yayatawa ana yi masa gori to sai ya gwammace ina ma ba a bashi ba sai ya gwammace ina ma ya zauna da talaucinsa bisa wannan abin da zai zo ya ci masa mutunci ya sanya masa kaskanci gare shi ya sanya masa kaskanci ga iyalansa da duk wanda ma ya san shi wanda yake wannan yana daga cikin abubuwan da zai iya cutarsa ya sanya shi ma ba zai iya tagasa komai ba a duniya wannan sai ya kassara ma'anawiyar zuciyarsa ya zama ba zai iya yin komai ba ba zai iya neman nasa din ba saboda an mai da shi wato an karya an karya karfin zuciyarsa to a cikin yin wannan da Allah madaukakin sarki ya kwaitar da al'ummar musulmi da kada su zamanto masu wannan sifar a ciki an kiyaye an tsare masu kudi an tsare kuma wanda suke marasa shi wanda suke karba wanda yake ake ba su to waɗanda suka sifantu da wannan sifa ya zama to sadaka su irin wannan ce to su ne waɗanda yake za su samu ladan sadakar da aka ambata na rubanyawa da ake yi kowa gwargwadon ikonsa kamar yadda za ka ga kan cewa wani idan ya zo ya shuka ya samu a cikin gona mai eka ɗaya ya samu buhu ɗari wani in ya zo ya yi a wata gonar ya fi shi hazaƙa ya fi shi kyan iri ya fi shi a ƙasar ta fi ta waccan ni'ima sai ya samu wajen buhu ɗari da hamsin allah yana riƙon yama kowa gwargwadon abinda da allah ya sani a cikin zuciyarsa da kuma gwargwadon kyan da tsabar halaccin abin da kai sadaka da shi to waɗanda suka yi sadaka irin waɗanda irin wannan wanda suke aka ambata ta a wannan ayar ba su cuta ba ba su gori ba su ne allah maɗaukakin sarki yake ba su wannan lada na masu sadaka na قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم الله يتي قول معروف كيكاون زنشي shine magana wadda aka santa a cikin shari'a wadda zukata suke yarda da ita harussa suke so su faɗe ta shine kyakkyawan magana kamar wanda ya zo nema baka da shi kai masu kyakkyawan magana ka ce ka je ka dawo in Allah ya bani hali zan taimaka maka ko kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake faɗa aka ce in aka zo masa ka je ya ce je ka saurara har sai ka ji idan wani abu ya zo ka zo zan baka shine kai mutum kyakkyawan alƙawari wa maghfiratun da yafewa wanda wajen tambaya ya zo ya maka lallaciya ya maka mummunan ɗabi'a ka yafe masa khairun min sadaqatin yadba'uha ala waɗannan su ne suka fi alkhairi daga sadaka wadda cutarwa da wulakanci suke binta a yi sadakar a cutar kuma a wulakanta wanda aka ba sadakar maimakon kai sadakar gara ka gaya masu kyakkyawan magana ya tabbata a cikin hadithi sahi cewa alkalimatu tayyiba sadaka kyakkyawar kalma ita ma sadaka ce dan uwanka kai masa kyakkyawar kalma ka faɗa masa abin da zai faranta masa rai kamar ka bashi sadaka ne saboda haka kaga kenan a matakin uku ne sadaka wanda aka fi sabilillah babu almannu babu al'aza ita ce mataki da ya fi kowane mataki na biyu shine qaulun ma'arufin wa maghfira kyakkyawan magana da zaka da wanda ya maka mummuna ka yafe masa shi ma wannan sadaka ne wannan ma sadaka ce to sannan na uku shine kai sadaka sannan ka biyar da gori da cutarwa bayanta ita ce wadda take wannan ita akan kanta maimakon ta zamanto kyakkyawan aiki sai ta zamanto kabira daga cikin kaba'irul tun tunda almannu a ga goli ba zai yi ba sai an yi alkhairi sai an yi ihsani saboda wanda bai yi ihsani ba shi ba zai sifantuwa da sifar goli ba to maimakon ka yi ihsani da zai zamanto ka sifantu da sifar goli gara ba ka yi ihsanin ba ka yi tsaunin marufin wa makfira maghfira shine yafewa wato kamar yadda aka sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi kamar yadda aka ce wani balarabe wani ba bakauye ya zo ya same shi ya kama kwalar rigarsa ya ja ya bincike shi sai da ya shati a gefen wuyansa ya kira shi da sunan ma bai ce rasulullah ba ya ce ya muhammad ya ce kai mun laftu akan waɗannan raƙuma nawa daga cikin dukiyar allah domin dukiyar ta allah ce ba taka ba ce ya gaya masa maza allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru ya ce almalu malullah wa ana abdullah eh, dukiya ta Allah ce ni kuma ni ne ni ko bawan Allah ne sannan ya ce ai masa laftu aka lafta masa ya juya zai tafi sannan sai ce a yi ƙadu minka ya a arabi to ni kuma ba na ɗauki fansa ba ya kai ba ƙauye ba laraban ƙauye kan abin da kai mun ya ce la ya ce saboda ni ce li annaka la tanfa'u bis sayyi'ati sayya in aka yi maka mummuna ba ka ramawa da mummuna maka ramuwar gayya abuwa kake ka yafi sai ce ce a tafi ya ce masa ya tafi to wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana to mutum sai an yi da gaske a cikin irin wannan saboda da ɗabi'ar ɗabi'a take Allah madaukakin sarki yana koyar da mu ya zuwa ga makarimul akhlaq to amma sai da mujahada wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim ba mai samun wannan sai wanda suka yi hakuri sai kai hakuri ka jure sai kuma kana da kyakkyawa sai da sai kuma kana da babban rabo domin abin da yawanci ɗabi'ar rai take tare da dukiya dukiya dukiya fitina ce ba kaɗan ba ba kaɗan ba ba abin da yake tsarkake zuciya daga mummunan illar da ke cikinta illa sadaka illa sadaka da ba da haƙƙin allah amma zuciya fitina ce dukiya fitina ce inda yadda take a cikin zuci to da ka yadda kake da santa da makwanta sannan wani ya zo ya zo ya yi taimaka lallaciya ya rinka ganin kan cewa ai kai ne ma dalilin ka ne ma bai zama tuni arziki ba ko kuma dalilin ka ne bai zama ya samu ta firiji daga furbar da yake ciki ba to irin wannan ba ya sai har zaka mutum to idan kai wannan ka yafi akan irin wannan ya mafi sai ka ba da sadaka da zai zama tukan cewa kuma ka zo daga baya kana bata ta da cutarwa allah ya ce wallahu ganiyun hamid allah mawadaci ne To sauraka don ka sani cewa in ka ba da sadakar ba taimakon allah kake ba allah baya bukatar taimakonka hamid allah abin yabo ne amma kuma mai yabo ne wato mai karban alhairi ne ko mai kankantarsa kuma ya girmama shi kuma ya girmama shi ka san idan mutum Allah ya haɗa ka da mutum wanda yake ne wato karimi ka yi masa ɗan abu ɗan ƙanƙani in yi rinƙa maka godiya sai ka ɗauka cewa ka ba shi duniyar ne baki ɗaya to shi ne ma'anar wato alhamid haka Allah yake Ɗan abu ɗan ƙanƙani za ka yi wallahu ganiyun halim ne wallahu ganiyun halim abuwa Allah mawadaci alhalim wanda yake ai mai haƙuri baya gaggauta hukuma sau da aka ga mutum yana yin ayyuka waɗanda suke sun cancanci hukumar Allah amma Allah maɗaukakin sarki ya kyale shi tare da kamalar ƙudurarsa da ikonsa kan ya kama shi ya masa azaba amma Allah ya kyale shi ba don ya gagare shi ba ba don komai ba sai don ihsaninsa Allah yana da ihsani ya ba shi dama wata gina ya tuba kuma kada ya masa gaggawa da ukuba da kuma ya san kan da kuma kamalar iliminsa da ƙudurarsa ya san cewa zai kurce masa ba ya san cewa ba zai kubce masa ba wani lokaci sa muke yawa muke gajen hakuri akan gaggawa wajen ramuwa saboda muna ganin mun samu dama ne wataƙila wannan damuwar za ta takarra eh, wannan damar da ka samu ba ta sake maimaitawa ba to ban da Allah shi Allah madaukakin sarki ka je ka gama da baki daya ba za ka ba za ka fita daga cikin kudurarsa ba dan haka ya suka tura wannan sifa ta alhil wato haƙuri baya gaggauta yin uku ba يا أيها الذين آمنوا لا تبتنوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله كالذي ينفق ماله لآن الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين الله مدوكاكين سركي bayan ya bayyana illar almanu wal da matsayinsa sai kuma ya fito ya hannu iri iri a bayyane ya nuna kuma wato inda illarsa take da sauran ayyuka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tubtilu sadaqatikum kada ku bata sadakokinku ai ladaddakin sadakokinku kada ku bata su bil manni wal adha ta hanyar yin gori da cuta da cuta kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas kada ku bata ladan kamar yadda wanda yake batar da dukiyarsa ri'a'an nasi domin wato riya da nuna ma mutane riya ga mutane shi ma yake bata nasa aikin wala yu'minu billahi wal yawmil akhir baya imani da Allah da ranar lahira kafiri kenan wato kada ku zamanto in kuka tashi za ku ciyar da dukiya ku irin ciyarwar kafirai kafiri bai imani da ranar lahira ba bai imani da sakamakon Allah ba Bi imani cewa abin da ya bayar zai same shi a lahira ba don haka ba ruwansa idan ya yi gori ba ruwansa idan ya samu abin da nafs take so abin da ransa yake so in ya bayar da dukiya zai bayar da dukiya ne domin ya shirya ma kansa abin da ransa take so ya samu mukami ya samu izza ya samu buwaya ya zama tokancewa ba wanda zai iya tankalarsa mai takama duk irin da abubuwa na faɗin rai da ɗan adam yake da shi haka yake so in ya yi amfani da sa ya samu to kafiri haka yake to to idan ku kuma ya mumine idan kuka yi almannu wal adha wajen sadaka to kun bata kamar yadda kun zamanto wajen infaqin ku tamkar kafirai to kafirai idan suka yi sadaka in suka yi wani aiki na alkhairi in suka yi wani abu na ihsani batacce ne domin ba sa yi domin ba su imani da Allah ba ba su imani da ran lahira ba ba sa yi sai domin riya sai domin mutane su gani su ji su faɗa don haka ba za su samu komai ba a wajen Allah sun bata ladan su wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura Allah ya ce muka fuskanci abin da suka aikata na dukkan aiki muka sanya shi wato kura wadda take an yada ta a wato take iska ta zo ta zo ta kada ta tashi ba za ka samu wani abu saura ba to haka aikin su ya to idan kuma kuka yi almannu wal adha haka aikin ku zai zamanto ya ɓaci ya zamanto babu abin da za ku samu daga cikin ladin sadakar da kuka yi Allah ta'ala asalin riya fi'al ne daga ra'a sigatul mubalaga wadda take nuni akan at-takrar wal kasra wato ma'ana yana ganar yana ganar yana sanya mutane yana ganar da mutane aikinsa bit tikrari wa bil kasra koyaushe aikinsa kenan da kuma da yawa ya yi isa matuka wajen nuna wa mutane idan ya yi abu in ba a ce za a bayyana ba da shi ba zai yi ba in ko za a zo a yi a cikin jama'a domin mutane su gani to shi ne zai gaban na farko to wannan ɗabi'ar kafiri ne ɗabi'ar kafirai haka suke allah ya ce fa mathaluhu misalin wannan kafirin misalinsa kamar sari safwan kamar misalin wato fan dutse ne dutse wanda yake fa bulbulalle alaihi tura akwai turbaya a kansa idan ka ga turbayar mai ni'ima ta taso da tudu sai ka ɗauka kan cewar saboda a tana kan dutse baka san abin da yake kasanta ba sai ka ɗauka waje ne mai ni'ima sai ka je kai shuka fa asabahu wabil sai ya zamanto mamakon ruwa ya zo ya same shi in mamakon ruwa ya zo ya sami turbaya ko da an yi shuka a kai zai batta kwashe ta zai gabaki da shukar da turbayar gabaki daya. raka fataraka da sai ya bashi mulmulalle ka ganshi ya fito yana kyalli babu sauran turbaya a kansa la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ba sa samun iko akan wani abu daga abin da suka aikata noman da suka yi da shukar da suka yi gabaki daya lokaci daya, Allah ya tafi da shi to wannan shine misalin kafirai wajen nafaka ɗinsu yayin da suka yi wajen riya kun ga misalin hawa hawa ne aka ce ma musulmi kada ku zamanto tamkar kafirai wajen nafaka kada ku bata nafakar ku kamar yadda kafirai suke bata nafakar su yayin da suke yin riya to misalin su kamar misalin wanda yake misalin waɗannan kafirai da ba su imani da Allah ba kuma suke riya kamar misalin wanda ya je ya yi tanadin aikin alkhairi na sadaka sai lokaci ɗaya Allah ya zo ya tafi da shi bai ba shi komai ba kamar wanda ya yi wannan noma ɗin yana tsammanin ya shuka wani abu a waje wanda yake mai karari mai matabbaci da aka yi mamakon ruwa sai ya tafi da shi lokaci ɗaya inda yawanci dama yaushe ake shuka a sai an yi yayyafi tukuna ƙasa ta samu ni'ima sai a je a yi shuka baka san ɗabi'ar ƙasar ba amma daga zarar an yi mamakon ruwa to sai ya bayyana hakikanin ƙasar sai ya zama tokanta ba su sami ikon komai ba da haka Allah ta'ala ya ce wallahu la ya al-qawmal kafirin Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke kafirai wato Allah ba zai nuna musu dacewar su aiki da kirki ba ba za ka taɓa ganin kafiri Allah maɗaukakin sarki ya datar da shi ga wani aiki na alkhairi na kirki ba sai ka samu wani gurgubin wato sharri tare da shi domin mutane ne waɗanda suke ba su imani Allah ba su imani da ranar lahira ba wannan ayar ta nuna kan cewar miyagun ayyuka suna ɓata kyawawan ayyuka miyagun ayyuka kamar yadda innal hasanatu yudhibna sayyi'at kyawawan ayyuka suke kawar da miyagun ayyuka to haka zalika miyagun ayyuka suna bata kyawawan ayyuka shi yasa Allah ta'ala ya ce a wannan ayar ai ku kiyaye kyawawan ayyukan na sadaka wanda sarka tana daga ciki bayan an faɗi falalarta da kowane mumini zai so ya sami irin wannan ninkin ba ninki na falalar Allah to sai fa kayi da gaske wajen kiyaye ta wajen yaƙi da zuciyarka ya zaman to kan cewa wannan miyagun ɗabi'u na nafs kayi maganin su ka yaƙe su domin ya zama tukan cewar ladan sadaka ladan aikin ka ya tabbata bai ɓaci ba akwai ayyuka da mutum zai yi wanda za su ɓata miyagun wanda za su ɓata kyawawan ayyukansa shirka la'in ashrakta la yahbatanna amal in kai shirka aikin ka gabaki ɗaya zai ɓaci shi sa Allah ta'ala kuma ce wa ladina amanu ati'u laha wa ati'u ku tsoro a tubtilu ku ya ku wanda kuka imani ku ba Allah ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku ɓata kada ku ɓata saboda haka a cikin wannan akwai kwaɗaitarwa ga mumini ya zamanto wato mai tsananin kaffa kaffa da kyawawan ayyukansa don kada ya zo ya abin da lokaci ɗaya allah maɗaukakin sarki zai ɓata shi ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة الجنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير Allah maɗaukakin sarki ya sake bamu misali wato alkur'ani cike ke da amfila saboda a kawo maka abin da kake gani iri-iri da idanunka domin idanunka na basirar domin idan zuciyarka ya zama to ma ya buɗe kamar yadda aka kawo wannan misalin da duk wanda yake ya duk wanda kowa yana ganin a wato babu abin kowa yana ganin yadda ya isa matuka wajen bayanin gushe wato rushewar abin da kake tsammanin yi wahalar samunsa ta hanyar bata aikinka da abin da Allah da aikata abin da Allah ya hana shi kuma ya kawo misalin waɗanda kuma suke samun aikinsu tabbatacce su kuma misalin su Allah ya ce wa masalul ladina a mawalahu misalin waɗanda suke batar da dukiyoyinsu idtira amrdatillah domin alin kasancewarsu suna neman yardar Allah wannan waɗansu malamai sun ce wannan ba maf'ul li ajalihi bane ai ba min ajali ibtira domin ajal din da ibtira din sa ɗaya don haka ka sanya shi hal ne a halin kasancewa yayin da suke batar da dukiyoyin na nasu neman yardar Allah suke ba wato akasin masu riya masu neman riya domin yayin da kake riya daga wajen mutane me kake nema daga wajen mutane yabo yabo da yarda su to maimakon to kai maimakon akasin wannan waɗanda su kuma in suka tashi neman yardar Allah suke wa tathbitan min anfusihim da kuma tathbit shine kafuwa abinda ake nufi da tathbit a nan wajen ma'ana biyu ma'ana ta farko shine a tasdiq tasdiqan min anfusihim da gaskatawa daga cikin zukatansu cewa za su sami yardar Allah din shine ai imanan wahtisaba suna imani da cewa Allah zai bada wannan ladan shine tathbitan min anfusihim wahtisaban kuma shine ibtigha amarbatillah suna ibtisa suna neman wannan ladan to ma'ana ta biyu ta ma'ana tathbitan min anfusihim tathbitan min anfusihim a halin kasancewarsu suna tsarewar kawukansu a kan yin abin da Allah yake so wato suna yin horon kawukansu kan kada ta abin da Allah baya so ya shiga cikin aikinsu sawa'un riya ko sum'a ko goyi ko cutarwa dukkan abin da yake wato suna kokarin suna yin riyaba suna yi ma kansu horo kan su ga kan cewar sun tsaye da zuciya akan abin da Allah yake so wanda daga wannan ma'anar ne waɗansu malaman tafsiri suka ce wannan ayar ta nuna kan cewar takrar yawaita yawaita abu yana sanya ran mutum sun yana shan wahala wajen yin sa har sai ya zama yana yin ihtiyar ya zama masa ɗabi'a wato idan Allah yana kwaɗaitarwa wajen da ya ce tasbit ɗin nan cewar wato ku rinka yawan yin sadaka din tare da kafewa akan yin abin da Allah yake so yayin da za ku yi sadaka tun kuna matsa ma kanku kan ku yi saboda Allah din ya zamanto kuma dukkan abin da Allah baya so babu shi a ciki har ya zamanto kun wayi gari yayin ma da za ku yi ba kwa waiwayar wani abu wanda Allah baya so a ciki har ya zamanto ikhlasi ya zamanto muku sajiya ɗabi'a wannan ma'ana waɗansu malaman tafsiri sun bayyana ta kuma ma'ana ce wajiha bal waɗansu ma sun kaddama da ita akan ma'ana ta biyu din duk da yake ma'ana ta biyu din ita ma ta ce dama alƙur'ani haka yake yana da ma'anoni masu yawa dukkanin su ingantattun ma'ana kuma wannan ma'ana ingantatta ce cewa yayin da mutum ana sa Allah madaukakin sarki ya kwaɗaitar da mu kan mu hana ranmu abin da take so ɗabi'ar rai mutum yana son yana son yana son ambato kyakkyawan ambato wajen mutane yana son girma da ɗaukaka a cikin mutane yana son ya zamanto mai alfarma yana zamanto shi kaɗai ake nunawa babu kamar sa duk irin waɗannan abubuwa illa ce gare kuma ba za su fita daga cikin rai ba ba za su fita daga cikin ran mutum ba sai mutum ya yi gwagwarmaya sai ya yi yaƙi sai ya yi riyaba sai ya hori ran nasa akan ya yi ba tare da waɗannan miyagun abubuwa suna cikin zuciyarsa ba to in ya yi yau ya yi gobe yana yi yau da kullum a sai zama to masa ɗabi'a kamar sallar asuba ce in kana shan wahala ba ka tashi sallar asuba ta ne maka wahalar tashi ka saba kana sawa a tashe ka ana tashinka ana tashinka ka koma sa agogo agogo yana tashin ka yana tashin kana tashi har sai zama dukan cewa baka bukatar wani ya tashe ka sai ka tashi ɗabi'ar rai haka take to wannan akwai kwadaitarwa kan mutum ya rinka kansa ho ya rinka kansa riyaba wajen aikin alkhairi musamman wajen ciyarwa da kuma kaga ishara ce ga abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karbi sadaka daga cikin zuciyarsu dukiyarsu zaka tsarkake su kai musu tazkiya wato karbar sadaka bayar da sadaka aikin insani bayarwa fi sabilillah yana ba mu mutum wato sifat yana ba mu mutum taskiya da sarkata allazi yu'ti malahu ya sarka wanda yake ba da dukiyarsa domin ya samu taskiya ya samu tsarkaka sadaka tana ba mutum wannan kyawawan sufofi da domin shine za ta raba ka da illar dukiya to Allah ya ce misalin su waɗanda suke irin wannan halin ya ce ka masali janna kamar misalin lambu ne aljanna abinda ake nufi da ita a wajen larabawa shine wato lambu wanda yake mai duhu saboda 'ya'yan itatuwansa sun zo su lullube yawanci lambunan da ake da su a kasashen larabawa wato abubuwan da ake a ake nomansu dino ne to idan da dino ne kawai ya kewaye saboda tsawonsa sai dai a ce haɗe bango ya kewaye lambu to amma in ya haɗu da inibi hmm, da ɓaure to an san inda inibi yake inibi yadda yake yawo ya yi rumfa ya kuma rufe gefe ya rufe sama sai ya zamanto kan cewa lambun da ya zamanto inibi ya lullube shi ko ina sai ka ga an ka shiga ciki sai ga yana wani irin duhu duhu na ni'ima ba duhu mai ban tsoro ba duhu na duhu ta ni'ima na wato tsabar inuwa to shi ne idan lambu ya zamanto da irin wannan ba shi ake ce ma aljanna to Allah ta'ala ya ce misalin su kamar wato aljanna ce kuma aljanna bi rabuwa akan jigawa tudun kasa domin ta fi kyau saboda na nesa zai hango ta ganta da shar ta zama to abin sha'awa kuma wannan a lambun saba hawa ne mamakon ruwa hmm, a saba hawa ne mamakon ruwa ya zo aka yi mamakon ruwa ya zo ya zuba a kanta fa'atar uku laha zai sai ta bayar da 'ya'yan itatuwanta hannun ki biyu daga abin da ta saba bayarwa fa in lam yusibha wabil qal idan ba mamakon bane yazo ya same ta to yayyafi in yazo ya same ta shi ma duk ɗaya ne za ta bada abin da za ta bayar wato ma'ana ko kalilan ko mai yawa ne waɗanda suka bada sadaka saboda Allah da kuma saboda gaskata sakamakon Allah ko da yawa suka bayar ko kaɗan suka bayar duk ɗaya ne a wajen Allah Allah madaukakin sarki ya karba kuma zai ba su shi yasa Allah ya ce fa in lam yusibha wabilun wa bal kuma ba mamakon bane ya same ta yayyafi ma wannan ya isa ya zamanta kan cewa ta samu ni'ima wallahu bima ta'maluna basir Allah madaukakin sarki mai gani ne da abin da kuke aikatawa Thank أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فأصابها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون wannan wani misali ne shi ma wato wanda ke da hakika ga zuciyar ga basirar muminai Allah ya ce a yawaddu a adukum shin ɗayan yana so an ta kuna lahu janna ya zamanto aljanna a wato lambu ya tabbata a gare shi wannan lambun min na filin wa'ana na wato dabinai da inibi ta jirimin ta hati hal an har kuma karkashin ta korama na gudana baya bukatar sai ya yi haka zai samu ruwa baya bukatar famfo ga korama nan tana gudana karkashinta ta lahu hannun min kulli samara. a cikinsa a gare shi a cikin wannan lambun yana da dukkan 'ya'yan itatuwa masu daɗi wa asabahu kibar kuma sai gashi girman shekaru ya zo ya same shi girma ya same shi da ba zai iya aiki ba ba zai iya neman abinci ba ba zai iya noma ba ba zai iya kura da dukiyar tasa ba wala hu zurriyatun du'afa kuma yana da nauyi a kansa gashi da zurriya du'afa raunana ƙanana. ba za su iya yin komai ba kaga lokacin da ya fi komai bukatar wannan lambun nasa hmm? ya fi komai bukatar lambun nasa to a cikin wannan aka kawo misalin aikin nasa sannan kuma aka kawo misali na bukatuwarsa ga aikin shine lokacin rauninsa da kuma matsananciyar bukata shine waɗannan yaran da dole ne ya kula da su to yana cikin wannan halin ba a saba ha sai iska mai tsanani mai cike da wato zafi wuta a cikinta ta zo ta samu wannan lambun nata fahtara ta kone gaba ki daya kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkaru kamar wanda Allah ya bayyana wannan misalin haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa domin ku tunani waye zai so haka ta samu a gare shi ba wanda zai so haka ta samu a gare shi to wannan misali ne na yanda wato mutum ya yi aikin kirki sannan ya zo ya bata shi da mummunan aiki wata ran sai na umar ya ce habbai ya tambaye su kan ma'anar wannan ayar sai suka ce allahu a'ala ya yi fushi ya ce ƙonu na alam aula na alam ku ce mun mun sani ko ba mu sani ba amma ku ce mun wallahu a'alam sai na umar kenan sai abdullahi ibn abbas ya ce shi zai faɗa da ra'ayinsa ya ce ƙul ya ibn faɗa ya ɗan ɗan na kada ka ji tsoro sai ce wannan misali ne Allah ya buga shi da aiki ya ce wani irin aiki ya ce aiki su sai na umar yake cewa wannan misali ne na mutumin da ya aiki kyakkyawa sai kuma ya zo ya biyar da shi da mummunan aiki wanda zai musu wancan kyakkyawan aikin nasa da kun ga kamar shi shine daidai maganar akan asalin maganar akan baka sadaka da gori da cutarwa ne amma kuma sai aka yi tsarruki ga abin da yake a ammu gani wanda ya fi wannan shi ne ke kyakkyawan aiki ka zo ka bata shi da mummuna wanda a cikin wannan akwai tarwa da mutum ya ƙoƙarin istiqama a rayuwarsa shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hawri ba'da al-kawr wato kai zaman to kan cewa ka juya eh, wato ka since bayan ka daure asali ai al shi shine daura rawani to bayan ka daura rawaninka kuma ka zo kana kwancewa bayan ka gama tufkarka ka shuka alkhairi sannan kuma ka zo kana haƙe shi kana ɓata shi shi sani ne wata ran su sufiyanu sauri aka same shi na ta kuka aka ce kukan da yake yi yana jin tsoron zunubansa ne yake ta aida zunuban inda zunubai ne inda ya san zai haɗu da Allah da imani ba zai ji tsoron zunubansa ba tunda ya san Allah zai gafarta masa inda yana da asalin imani kake me kake kuka kuka yana gudun cewar kare zai mutu ba akan imani ba ya watsa dukkan al'amarin su ke wannan kwadaitarwa ne kan mutum ya mutum ya lizinci istiqama da addu'a da kuma yaƙi da rai kan ka zama to cewa abinda kai na kirki kai muhafaza a kansa ka tsare shi ka kiyaye shi daga ya ɓaci daga kada ya ɓaci sannan har cikin wannan ayar akwai ishara ga addu'a da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi Allahumma ij'al awsa rizqi inda kibar sinni wanke ba'i umri Allah ka sanya arzikin da ya fi komai yalwa a gare ni yayin da ya zama to girman shekaru ya zo min rayuwata ta kusan karewa domin waɗansu sai kaga Allah ya ba su arzikin a farkon rayuwarsu yayin da ta samartakarsu da tashansu yayin da suka tsufa kuma talauci ya zo musu mai tsanani waɗansu kuma sai kaga talauci ya zo musu daga farko a ƙarshen rayuwar su sai su huta lokacin da suke da rauni da ba mai kula da su to sai Allah ya yarwata musu arziki zai zama da wannan arzikin nasu sun samu wanda zai kula da su ko da ta hanyar baya ko da da haya ne ko dan ganin ko dan ko dan a kona ba a hannunsa a zo a yi masa hidima ba ko ba dan Allah ba ko da daga cikin yan ne ko to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sa kamar yadda Imam al-Hakim ya rawaito kuma abin nan a shekul albani ya inganta shi allahumma jal ausa a rizqi inda kibar sinni allahumma a inda